Allah sarki momi yanzu wakin zama amarya ta fa ko wallahi kuwa kai dama an ce da abin da aka saba rana sai ya zo ƙarshe ki duba fa yadda aka sha wahala mai bikin nan aka yi ta kumaji aka yi ta kawo kawo amma kin ga Allah ya yi yadda aka yi ta kawo suka wajen bikin nan ana cewa kai matsiyaci ne ba ka da kuɗi ba za ka aure ni ba shi dai Allah ya yi wai dan iska ne ni waye da waye kaza kaza a ni fa ko irin farin cikin ranar nan ba zan iya misalta ta ba Allah ko na rantse da Allah ko har na kosa mu je aka yi daki kin san wannan rana rana ce mai muhimmanci a gare mu na rantse da Allah da za a wajen daurin auren nan ko in kin ga yadda nake ta zumudi ko gani nake kamar ba za a daura ba wani zai kawo cikas wai ana cewa ni dan iska ne ni ban da kuɗi ni matsiyaci ne kaza kaza kaza gashi da Allah ya yi ai <laughs> to haba da Allah ummi kunyan me yake ji yanzu fa ke kakin zama takin zama laki na ah, amarya da ango ba wai na hulata ah. hulaka garin zumo ɗinka ba ka manta da ita can ba gurin ɗaurin aure a'a ina ga a ɗakin musa na manta da ita wallahi tallahi a can na manta da ita amma dai ba matsala wallahi tallahi ni har na kosa da ne <laughs> na rantse da Allah ko ko yanzu ba kin zama mallaki na ko ango ango kin zama mahara mata yanzu sai yadda ne da ke cin ki shan ki stara ki komai da komai ya dawo waje na Allah sai wai yanzu fa in na suke ki tasa ku ko kai eh, na ji ana maganan saki a'a misali ne haba ne da ita ai mata karaba ne ai baka sani ba eh kai da ita wannan mutuka raba kuma bar wani maganan wani saki har abadan abadan har aljannat matar ka insha Allah dan ka muta nan ka muta nan dan ta muta nan yanzu kawai sai in ce na suke ta saki uku duk da a wasa ne yanzu amma za zaka ga kai ya rage maganan ka suke ta saki uku misali wasa na ce yanzu misali kawai wani irin wasa wake wasa da saki cewa fa kai ka suke ta saki uku na ce yanzu misali sai in ce na suke ta saki uku kaga ai wasa ne ya saki ya zubillahi Kamayya. ai ta saku a wallahi ta saku su ma ƙara matsawa daga kusa da shi kamayya wallahi ta saku a kai ina haba haba musa kan kawo mu shi ba cikin ya ka ce ta saku wallahi ta saku ya za a yi ka furta ka ce ka suke ta saki uku ana wasa da siki ne wa irin wai misali da muka yanzu kan auren mu ta saki ni irin wai da wasa irin wai ma ina zuwa yanzu bari in kira malam eh bari in kira mala kira kira kira malam kira mala sai mu ji iya abin da duk abin da malam ya ce ai za ka ji in ana wasa amma dai gaskiya ni ba zan yarda da wannan maganan ba haɓa dai daga wasa sai a ce ta saku haɓa kana ji ka ji wa alaikum salam ala ga wata malam a wani lafiya a alhamdulillah ya al'amura ya ɗalibai masha Allah da Allah muna cikin wani yanayi ne na yanzu ni da wani abokina mun je eh mun an ɗaura masa aure ne daga a gombe to yau aka ɗaura auren yanzu haka muna cikin mota da ni da amarya da ango to muna jiran kawa amarya ta zo sai mu fara tafiya mu taho to muna cikin wannan yanayi daga wasa kuma sai shi ango yake cewa wai ya saki amarya shi saki uku to ni kuma a matsayina na abokinsa na ga bai kamata a ce na bar wannan magana ba na gaya mashi tsakani da allah sakin nan ya saku da gaske saki uku ya yi ah, ya salam ya salam aka makalla salamu alaikum aka makallawa ni ne ni ne ni ne angon da aka yi auren kana ji da Allah aka makallawa kaga wannan auren sabo ne kuma wallahi tallahi na sha wahala kama a bani ita dan gima Allah aka makallawa ka taimaka mun ba wani hadisi mai dan rauni wanda za a dan bincika in ya so ko wani abu ne sai mu baka dan Allah babu wannan hadisin ba wata ayan da ta nuna wannan da in ta wannan yadda ta auri wani ta in ta fito ya maida ta mun gode Allah ga wata malam mun gode ka dai ji ko inna lillahi ka dai ji ko ka cuce ni duk wahalar da muka sha kafin mu aure ni za ka yi ma haka ka sake ni yanzu har saki uku kina ji baby ki kwanta da yadda ni da iyaye na kina ji kwantar da hankalinki dan girman Allah ai ba wanda ya san abin nan daga nesa yake mai rufa juna asiri kawai in ya so daga baya a gyara a nan dan girman Allah ke rufa mu asiri ya haƙuri dan Allah ya kin ji ko dan Allah dan Allah wallahi ba zai yiwu ba kaga abin da ka ja ko kaga abin da kai ko ni ban san ni da wasu gashi kuma yara na ga suna ta leƙen mu Allah ya sa dai ba su ji komai ba ai glass din mota a zuge yake sama ke shi yasa nake jin zafi kaɗan kunna mana AC mana ha ba AC tun ɗazu mota a kunne take AC a kunne ki tun ɗazu me ne dan Allah dan Allah ba ka sa kanka cikin wani hali ba saboda Allah auren soyayya mu zo gombe mu zo kwana nawa mu kwana a hanya mu wuni a hanya amma ka zo ka ja mana wannan abu wannan abin da me yi kama saboda Allah kina kina ji mutum ya girma bai san ya girma ba saboda Allah aboki na dan Allah dan annabi kai magai ka rufa mun asiri ummi dan Allah kin ga ba wanda ya san wannan magana dan Allah mu shiru da bakin mu kawai yanzu mu jira ikilima tana shigowa kawai salin alin ga sauran motoci wallahi ba zai yi ba zaman na kake so mi zaman zu na kake so mi yi da kai kina ji ni na san ba mu da aure wallahi ba za mu ji koyo ba ki dai je kamar ya ai abun kunya ne ki dai je ki tare dai haka dai daga baya sai a sanya wallahi ba zan zaman na ba wallahi ba zan yi zaman zina ba ai ba zai yi <laughs> ba wallahi ba zan yi zaman zina ba ka sa baki a su mun sa baki a me sa baki a me bayan ka zo ka ja mana aikin banza aikin kina ku da mun kofa na fita wallahi fita zan yi in ka eh. saki ka taba ni ummi so ke mutu wai ka mutu dan Allah dan annabi tsaya ki ji ummi abokina me kake so in ma yanzu dan Allah dan annabi ka ka gani ba zai wuta fata an mu shawtun ban so asiri da to dan jama'a Allah a sasanta abin nan dan jama'a Allah a san yadda za a yi a san yadda za a yi ban so magana ta fita ai na ji kun yanzu duk wahalar da na sha a ce daga wasa bari ka ji idan aka zo kan maganan addini abinda aka ce wannan addinin musulunci ne ya gindaya shi ni ba na iya rusa shi ba na iya munafunci a kansa ba abin da zan ɓoye ka riga ka san wannan abin na sani ita ta sani Allah yana kallon mu mu zo mu yi wani nuku-nuku mu zo mu wani abu wai ku je kuna zama wannan da zama ka san bala'in da zai same ku to saboda haka wannan abun kawai hakuri za ka yi sai dai mu je mu nemi wata kuma ita idan Allah ya sa ta yi aure ta fito duk wahalar da na sha a ce mu nemi wata to waye sa ba kai ka ja ba daga wasa yanda ka san kai kullum mugun wasa duk inda muka je ka mana wasa